amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ana ƙara <coughs> jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan damar da ya ba mu na sake haduwa. a wannan masallaci na ashayar abubakarin mahmud gumi rahimahullah domin mu ci gaba da tuna mu junanmu abinda Allah ya sare cikin littafin almuwatta ta'alifin imamu daril hijira malik ibnu anas ibnu malik rahimahullah kuma a satin da ya shuɗe mun kwana ƙarshen kitab na 25 wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen farauta za mu tashi insha Allah yau akan bab na 26 wanda yake da tarjima kamar haka kitabul aqiqa wannan kitab ya kunshi bayani game da abin da ake ce ma al'aqiqa al'aqiqa dabbar suna dabbar da ake yankawa abun haihuwa namiji ne ko mace ranar bakwai da haihuwarsa bayan cikar sati guda da haihuwarsa amma asalin al'aƙiƙa ga harshen larabci yana nufin gashin haihuwa gashin da aka haifi jinjiri da shi shine al'aƙiƙa a umarul qais yana yi wani zambo can cikin shu'ara yake cewa a ya hindu la tankihi buhatan alaiha haqiqatuhu ahsaba murassa'atun bayna arsagihi bihi asamun yabtagil al-arnaba liyaj'ala fi kafi ka'abaha hidar al-maniyati an yutawa ya hindu ya ke hindu yana magana da wadda yake magana da ita la tankihi yana miki wasiya kake aure buhatan burkusumi <laughs> kazami ko wanda yake mutumin ƙauye me ya ce mai buhatan saboda alaihi aqiqatuhu gashin haihuwar shi yana nan bisa kai ne ba aske shi ba a ba har ya fara jaja asalin alaƙiƙa yana nufin gashin da aka haifi jinjiri da shi sannan in ka ce aqahu bi ma'ana qata'ahu ya yanke abu an ambace dabba suna da alaƙiƙa domin ana aske gashin jinjiri namiji bayan an yanka ta muhimman abubuwa uku ne wanda shari'a ta so a yi a ranar bakwai ga haihuwar abin haifawa na farko shine yanka dabba din sai an ambata masa suna sai aski gashin kansa idan namiji ne da yin sadaka da kwatankwacin nauyin shi zinari ya sauƙaƙa ko azurfa ko kuma duk abinda ya sauƙaƙa Su alaƙiƙa yana nufin dabbar suna a takaice amma mun je asalin an batunta da alaƙiƙa saboda ana yanke gashin jinjiri ana aske gashin jinjiri bayan an yanka dabba ɗin to na farko babun ma ja a aqiqa, aƙiƙa da ya zo na dalilin shari'a game da ita dabbar suna a ya ɗin ubaidullah ibnu yahya ya ci gaba yana cewa haddathani yahya an malik an zaid ibn aslam an rajulin min bani domra, an abihi annahu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa game da al'aƙiƙa dabbar suna faƙala sai mai tsira da aminci ya ce la uquqa ba ni son sunan al'aƙiƙa ɗin nan sosai da sosai domin al'aƙiƙa in ka koma ga ilmul ishtiqaq yana da alaƙa da al'uquq alƙoƙ kuma yana nufin masdar ne na abba walidaihi uquqan fa huwa aqin ya saba ma mahaifansa ya yanke zumuntan mahaifansa so aqa fi'ilin shi madi ya yaqu mudari'insa mazdar sai ya zama al-uquq saba mu uwaye za mu ga kalmar alaƙiƙa. tana da alaƙa da al'uq yasa annabi ya nuna bai son wannan kalma ɗin sosai don mi don kyakkyawar fata suna na gari da miri a ah, zama shari'a maula a cikin alkashaf inda ke bayani a suratul furqan domin isi shahadi da zai fitar da ma'anar kalmar athama man yaf'al dhalika yalqa athaman sai zo da wani baiti wanda ke ta da ma'anar kalmar athaman amma kuma yana da alaƙa da wannan kalmar din yana cewa jazallahumnu ta haifu amsa a wal uququ lahu athamu Allah ya saka mu ibnu urwata da abun da ya yi an ji mai wannan baiti din haifu amsa domin ya zamo ya maraita a ƙuƙan da saba mu uwaye wal'uƙuƙu saba mu uwaye kuwa lahu a samu yana da zunubi mai yawa yana da musiba yana da sakamako mai nauyi kunga al'aquq mai saba mu uwaye al'uquq aikin na saba ma uwaye to kalmar al'aqiqa za mu ga tana da alaƙa da al'uququ amma domin harufa uku komi yawan kalmomi ko sun kai goma in dai ka ga sun yi tarayya cikin haruffa uku na asali ga ka'idar tasrifi to suna da dangantaka da junansu duk wadda an yi ku wadda al'aƙiƙa kun ga akwai ainun akwai ƙafun guda biyu shi isa na bai cila wa hibbul hukuk kun ga ainun ƙafun ƙafun al'aƙiƙa ainun ƙafun ƙafun su ne haruffa ɗin na asali kamar kenan annabi alaihi salatu wassalam a yana nuna rashin son amfani da wagga kalma ɗin amma rashin son amfani da ita ba rashin so ba ne na haramci na abun da dai ya fi ne saboda hadisai ingantattu kuma sun zo da cewa annabi alaihi salatu wasalam ya amfani da kalma ta al'aqiqa sunan ya ce ba ni son alƙoƙ amma kuma ya amfani da kalma din kenan mai kenan nuna halicci amfani da ita amma yan son samu ne ya zama an bata wata kalma wadda za mu cin mata a cikin karatu insha Allah to abin da isa annabi alaihi salatu wasallam ya ce la uhibbu uquq saboda kyakkyawar fata sunaye suna bin ba su su ai Eh, zaman su na kwarai ko kuma aka san haka ya sa so da yawa ma annabi alaihi salatu wasallam ya canza mu wasu sahabbai suna bayan sun musulunta alharb mai suna harbu ga yaƙi fada abin da aka so bane hazan yana nuhin kuri mai tauri irin wannan ko abin da ya kunshi ta zikiya duk sai annabi ya canza musu zuwa ga abin da ya fi a waka annahu ina ma kariha isma to shine ma rawiye bayani cewa kamar dai fadagar ta mai tsira da aminci yana nuna rashin son sunan al'aqiqa din ne ba ainihin ita dabba ko kuma hukuncinta faƙala kuma mai tsira da aminci ya ce man wule da lahu waladun wanda da aka haifa masa da wani abun haifawa waladun ko namiji ko mace fa ahabba an yansak sai ya so ya yi yanka na dabba suna a matsayin neman lada a ce mata an nasika kamar ya fi bisa ga a ce mata al'aƙiƙa mhm. to sai ya so ya yanka an waladihi yanka dabba suna ga ɗansa to falyaf'al ya aikata a wannan malaman usul fiqi sun ka lura da shi shine duk sigar da ta zo haka cikin hadisi to tana nuna rashin wajabci amma abin da Allah wajibi yankan yi ne hukunci za a yi ma kai tsaye ba cewa in ka so ka yi in kuma ka so kenan kada ka yi abin da Allah wajibi ne yankan yuka bai zuwa da wannan sigar. din wanda ya zo da sigar cewa wanda ya so ya yi kaza ma'ana mustahabbanci ne a wajibi ba ne wajibi ba a baka zaɓi game da shi sun ga mun samu sunan alaƙiƙa sai ta zama an nasika sannan kuma faliyaf alaƙiƙa so ka yi ka yi in kuma baka so ba in baka yi ba kenan ba komi wasu hadisan kuma sun karfafar da inda mutum da hali ya zama ya yanka dabba ne domin kowane abun haifawa jinkinanne ne da dabbar sunan shi وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق عن أبيه شني وشني محمد ابن الحسن وابن الحسين وأن إسناد أهل البيت Sadiq Muhammad جعفر الصادق محمد الباكر أنه قال وزنت فاطمة محمد ابن حسين بيغ فاطمة ba. amma ga shi yana magana kan abin da an kai ma kakannin shi ma so kenan na'am shi ne an abihi din ai abihi yana nufin muhammad ibn hussein ibn ali yawa shi ne aka hitar da sunan so amma dai ga sauran hanyoyi ya ji wannan ne ta hanyar aliyu na abi talibin radiyallahu a wazarar fatima to bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatima wace fatima domin akwai fawatim da yawa cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam so shi yasa ya fayyace wadda aka nufi cewa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadima ita ce karama cikin 'ya'ya mata na annabi alaihi salatu wassalam mun sani mijinta ali ibn abi talib auren zumunci ne annabi ya aurar da ita tana da shekara goma sha biyar bayan aisha radiyallahu anha ta yi wata shidda da biko gidan annabi alaihi salatu wassalam naka ya auren alimun abi talibin da fadima bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam to ta auna sha'ar hasanin wa hussein gashin 'ya'yanta biyu alhassan da alhussein ga hassan almukabbar ba tasgiri sai aka yi tasgiri kuma aka ce husainu sannan akwai muhsinu cikin 'ya'yanta ne so almuhim alhassan da alhussaini ba tagwaye wani akwai wata shidda ko makamancin haka nan tsakanin alhassan da alhussain al'adar muce ta bahaushe sai aka mai da su tagwaye hassan da husaini amma asali ba wai tagwaye ba ne can ga asalinsu alhassanu shi awa sannan alhussain ga alhassan ba tasgiri ba a karantar da shi ba babba hassan hassan karami madadin a ce hassan karami sai a ce to husainu shi ne yi hassan babba alhassan hassan karami husainu kamar gaba haushe yadda zai ce hassan babba hassan karami to hassan babba ga larabci alhassan hassan na biyu hassan karami sai a ce husainu sai a tasgirin shi amma da shi karami a ce husainu to ta auna gashin kansu wa zainab wa umma kulthum wannan suna cikin 'ya'yan fatima radiyallahu anha kenan ga wannan hamma mata an so a balahi 'yan aske kansu amma dai musabbancin aske kai ya fi ƙarhi ne ga namiji kuma wannan duka ta aishi ne da umarnin annabi alaihi salatu wassalam fata sadakar bizinati zalika fiddatan sai ta yi sadaka da nauyin gashin Azur da ta dauranci nauyin gashi sai ta bayar sadaka an ga samu abu na biyu kenan wanda ake son a yi a ranar Asuna, yanka nasika aske gashin kai shi ka ce mata al'aƙiƙa min sanadiyyar ta ake kawar da gashin kan jinjiri ko zinari ko azurfa in ma duk babu wannan duk abin da ya sauƙaƙa an dai so a yi sadaka da shi eh, eh sai a kwatanta ko ba auna ba mm, ya zama dai an dauranta sadaka din gama buɗe ne a na alheri ga mahaifi buɗe ne na alheri ga yaron da an kai magana ila kuma yanzu wannan yana cikin sunnonin da hankali a hankali an fara wari suna nisa suna gushewa ga hidimar dubu ɗari ga hidimar suna da sai mata kayan buki amma baka yi sadaka da dubu goma ba ga miskini wanda zai dauranci nauyin fidda dinga ta nauyin gashin gashi kuma duk da irin abubuwan ne muka neman mu 'ya'yanmu albarka da wata gudunmuwa ta musamman da buɗi na musamman daga Allah maɗauke sarki dafani an malikin arabi a tamni abi abdurrahman an muhammad ibn aliyu ibn hussein ga shi ya hito a annahu qal wa zalat fatimatu bintu rasulillah sallallahu wancan da aka ce an ja'far ibn muhammad shine muhammad ibn ali ibn al ali isnadin ahlul baiti ne annahu qal wa zanat fatima bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatima diyar mai tsira da aminci ba sauran fawadin ba ga fatima diyar mai tsira da aminci wadda ira abinda bahaushe ka cewa ɗanka in yayi kama da kai a ce kamar ka fyato shi ka hanci to haka nan fatima radiyallahu anha take da mai tsira da aminci ko ta hiyarta tahiyar annabi alaihi salatu wasalam shi yasa wanda ya mutunta ta ya mutunta annabi alaihi salatu wasalam wanda ya yi abinda zai cutar da ita ya cutar da tsira da aminci Allahu akbar kuma duk cikin iyalin annabi alaihi salatu wasalam ita ta farkon a rasuwa dama gaya mata ke ce ta farkon da zaki rasu bayana bayan wata shidda da wafatin mai tsira da aminci ta rasu ta auna gashin hassan da hussein a saddaka da kadibi na fiddatan kamar dai wancan na sama sai ta yi sadaka da ɗawinsa zinariya a azurfa wannan shine abinda aka samu wasu daga cikin dalilai ma malik rahimahullah ba rubuta mutuwa ba ne ai da nufin kewaye komi na babi a'a inda ya ya babinsa gwargwadon abin da yake da shi wanda a kafa dalili in ya sa ya gamsa ya tsaye gaba wannan yana cikin abin da ke bambanta tsarin rubuce-rubuce na marubuta ko musamman magabata na farko abin da yake dogara da shi gwargwadon abin da zai zama hujja mai gamsar da shi ga babin da ya kulla shi kenan sai ya wuce so in kuma wani marubuci shi kuma ya zo wanda yana nufin in ya kulla babi don abin da akwai wanda aka iya dogara da shi na hujja sai ya kewaye to duk sai ya kawo shi yasa sai a samu wannan da hadisai da yawa da athar da yawa karkashin babi guda wannan kuma a samu ya takaita ko kuma wannan lizim ta mu kai ne karkashin bab din sai abun da inganta bisa ga sharuɗa na kamar limamul bukhari mawla sannan zan ɗauko yin amfani da shi sau shi ma sai a ga wuri ya yawaita dalilan shi wani wuri kuma ya karanta su babu la'amali fil laƙiƙa, to sai aiki a bayyane wato siffa aikace na abin da ya shafi ita dabbar suna حدثني يحيى عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله حقيقة إلا أعطاه إياها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ya zamo ba wani cikin magidanta na iyalin ba wani namiji cikin magidanta na ɗiya ko jikoki ko barwai wanda ya ɗiyauta shi ne min ahalihi wanda za a yi ma haihuwa sai ya nemi abdullahi na umar ya taimaka mai da dabbar suna a ce ya bashi saboda ya rayu babban sahabi babban malami kuma mawadaci radiyallahu an sai yana ɗaukar wannan girman ɗaukar girma ne ai da wannan haka samun girma ai Hmm? ogo aka aka iske dattijai suna yi ai nan ƙasa hausa Allah allah saka musu alheri hmm? kakanni na gidaje haka suka yi aka iske komi na hidimat aiwa ma ɗaya biyu uku amma duk shi ka tara ka yi wannan halin girma ne ai na cikin abin da ka za a samu girma cikin family kuma familin ka su zama tsare su zama tsare su tashi a a ƙarami ya san girman babba shi ne asalin ibn umar haka yake tsakanin ɗiyan manya da jikoki da yaren gida da almajirai ne ma an buɗe halu da yantaccen bayi ne wanda duk an kai haihuwa yan nemi ya taimaka masa da dabbar suna shi ko zai ba shi ba girma inda ya mutum yana rike hannun shi ba su haɗuwa ai mhm, dama an wane an baka to ka kare mutuncinka a sunu yardibi mali la'auran nisu labarakan laho, ba da irdi fi mali in ji hassan ibn sabit radiyallahu ina kare mutunci na da dukiyata in ɗauki girma don in zamme mutunci ba in tozarta mutunci na alhali gani da abu hannu ban daudadar da shi labarakallahu kada allah ya sanya albarka ba da bayan mutum ya tozarta mutunci ne fi mali kada Allah ya samu dukiya ta albarka in ya zama ni bari mutunci na na tozarta don in rike ta kan to irin wannan misalan ne ibn umar ya ɗauki girma ko ƙarami ko babba ko ɗa ko jika sai ba su mutanen da sun irin wannan da yana cikin kyawun abubuwan da yi muka gado nan ƙasa amma ga su an watsar da su sai an watsar ana dawowa da irin wannan abubuwan ne don tuna ma musamman mu daga tasowa daga baya musamman ga gadon mu wani asali kuma na addini yadda mun ka taso yadda magabatanmu sun haka kasance suna yi kuma ba shakka wannan ya taimaka a cikin tsarin gidaje oh ya taimaka cikin babban gida ya tsawata a saurare hmm? ya taimaka a san gidan wani akwai wani akwai wani gidan wani akwai wani akwai wani hakan oh Allahul Musa wa kana uku an waladihi bi shatin shatin kuma shi ga kai ne ya zamo yana yanka ma ɗiyan shi akuya akuya ita ce mafi ƙarancin abin da ake suna da ita akuya har zuwa raƙumi akuya zuwa raƙumi illa kawai mafifici shine rago yawa amma duk dabbobin da aka layye da su labbobin da aka hadiya da su to ita ma dabba suna na sika ce ana yi Ani zukuri wal inath kuma yana gamewa maza da mata ba bambantawa in kuma an so a namiji biyu mace guda amma da mafi karanci ita ce akuya to idan za a yanka wannan dabba yaushe za a yanka ta shi asalin sanya suna ga tsari to bayan sati guda ne wancan abu aku da bayani ya gabata kansu su ne yanka dabba ambaton suna yin sadaka da nauyin gashin kai amma an ba da damar ranar farko ma mutum ya ambaci sunan an haifa wasu da aka yi fama annabi alaihi salatu ɗa da daddare ibrahim da aka yi asuba annabi ya gaya masa da allah tabbata gare su cewa an haifa min da ɗaje cikin dare namiji kuma jibrilu alaihi salam ya zo ya ce min sa mai ibrahim sunan kakana ibrahim a sa masa ibrahim aka shi ma wani an yi asuba ya rasulullah an haifa mini ya mace cikin daren nan annabi ce cikin daren na ku an sauka mini da sura mai suna suratu maryam aka ambace ta da maryam hmm, haka ne shi ma abdullahi ibn abi talha yan muntuna da aka haife sa ya ba anas shi da dabino cewa ka kai shirin mai tsira da aminci ya mai tahnik ya mai addu'a ya sa mai suna ya ambace shi abdullahi Allah mai albarka ya zama ɗiya goma na tsatsko ne duk hafizan ƙur'ani su an ba da dama ba laifi amma dai bisa ga tsari to abubuwa uku ne za a yi rana guda sannan in za a yi lissafin kwana bakwai ɗin nan daga ina za a fara ba a da wani ishkali yadda muka yi nan ƙasa hausa daidai ne yadda muka lissafin bakwai ɗin nan ana so ana lissafi daga la'akari da alfijir ko kuma karkatawar rana ko faduwar rana ana ya ɗaukar su a matsayin a mafarar lissafi tsawon gamu wanda muke kan shi shine idan aka haihu ko da daddare ne kafin alfijir to yanka waye alfijir yake to za a ce kwana guda kenan za a ce ɗaya so kuma wannan daidai yake bai cikin abubuwan da an kama mutane cewa su tashi daga wannan su koma ga wani don ba abun da ya saba ba ne ah, ibn arabi rahimahullah cikin almasalik ya kawo duwayen ga hanyoyin yan so ana bin su ga lissafin kwana bakwai din amma albaji rahimahullah ya ce zai sauƙi da za a gane wannan dare bakwai yini bakwai su wuce to daga nan ranar suna ta taho dare bakwai yini bakwai su wuce to daga nan ranar suna ta tafi kuma ne nan ƙasa ake yi ko mhm, kuma ta ba ta da karatun komi ba ta kure ga wannan eh, eh, lissahi din so bai zama abin da za a ce an saba har sai an yi kokarin raba mutane da shi akwai shi tabbatacce cewa bakwai bakwai to sannan ranar suna